Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na Juma'a ta ƙarshe a watan Oktoba shekara ta 2021. da fatar an waye gari lafiya alheri grace abdu ce tare da Muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Akalla mutane shida aka kashe sannan 21 suka jikata a harin sama da sojojin Habasha suka kai jiya Alhamis kan Makele babban birnin yankin Tigray kamar yadda majiyoyin asibiti suka ce da BOA. Shugaban Amurka Joe Biden ya shiga jerin masu kiran neman a maido da gwamnatin rukon kwarya ta Sudan wadda sojojin sudan suka hambara a farkon wannan makon shugaban hukumar lafiya ta duniya ta tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa jiya alhamis cewa shugabannin kasashen g20 suna da damar kawo ƙarshen cutar annobar covid-19 a yanzu idan suka yi alkawarin siyasa da kuɗi don yin hakan kanin labaran kenan Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karbi bakoncin wani taron harkokin tsaro da ya hada kan 'yan majalisun Afirka. Muna da rahoton bayan labarai. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da daukan matakan matsin lamba da nufin ganin an koma turbar demokuraɗiyya a ƙasar Sudan biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi ranar Litinin. Ƙwararru a fannin harkokin mulki da siyasa ƙasashen Afirka na gani cika alkawuran siyasa da kuma adalci na iya magance wannan matsala. yana wa al'umma adalci tana bin hanyar da al'umma za su gani a ƙasa irin alƙawalin da ka za su gani a ƙasa to wannan kuma al'ummar ce za ka kare ka kai da ka ke bisa kifa sai kuma shirin manuniya da gogan naku isa lawal ikara na ikara yau ina hankali ya karkata Tirka-tirkar zaben zakulo shugabannin jam'iyyar APC a matakan jihohin tare Najeriya ya nuna da abubuwa sun bi sirrin caɓe. Saboda a jihar Naija ma an ce haka aka tafi zaben zakulo shugabannin kawuna a lallabe. Idan suna son sulhu ne da su sun zo don mu san wani bangare ne ke da gaskiya yadda za mu sassauta su. Muna kuma tafe da nasihar juma'a amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane shida aka kashe sannan ashirin 21 suka jikkata a harin sama da sojojin Habasha suka kai jiya Alhamis kan Makele babban birnin yankin Tigray kamar yadda majiyoyin asibiti suka shaida wa BOA. Harin ya kawo jimillar adadin waɗanda suka mutu da ma'aikatan lafiya suka ba da rahoto daga jerin hare-haren bama-bamai ta sama tun makon da ya gabata zuwa akalla mutane sha biyu kana hamsin da biyar suka jikkata ma'aikatar tsaron habasha ta fitar da wata sanarwa tana cewa an kai harin baya bayan nan ne akan wani gareji da ake kira mespin industrial engineering da ake gyaran kayan aikin soja da ke karkashin kungiyar 'yan tawayen yankin tigray tplf amma shaidu a makela sun fada wa boa cewa harin da aka yi da safiyar jiya ya afkawa yankin wasu gidaje an garzaya da waɗanda harin ya ritsa da su zuwa asibitin kula da masu buƙatar jinya na birnin inda tsega wata mazauniya da ta samu rauni ta faɗa biyoyi cewa wani bam ya fashe a gidanta lokacin tana tare da iyalanta gaba ɗaya a ciki shugaban amurka joe biden ya shiga jerin masu kiran neman a maido da gwamnatin rikon kwarya ta sudan wadda sojojin sudan suka hambara a farkon wannan makon a cikin wata sanarwa da fadar white house ta fitar Biden ya ce kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar ƙasashen Larabawa da sauran hukumomi na duniya sun yi Allah wadai da kwace mulkin da sojoji suka yi da kuma cin zarafin masu zanga-zanga. Biden ya faɗa a cikin sanarwar cewa sakamakon hukumomin soja na Sudan yana da yawa kuma a bayyane yake dole ne a kyale mutanen Sudan su gudanar da zanga-zangar lumana kuma dole ne a maido da gwamnatin riƙon kwarya. ya kuma kira ga mahukuntan sudan da su saki gaba ɗaya waɗanda suka tsare a wannan makon ciki har da masu rajin kare dimokuraɗiyya da dama da aka tsare yayin da suke zanga-zanga kan juyin mulkin a ranar litinin da ta gabata shaidu sun ce an ci gaba da gudanar da mummunar zanga-zangar a kan titina jiya alhamis da yamma inda jami'an tsaro suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harbi kai tsaye da harsashen roba kan masu zanga-zangar Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Alhamis cewa shugabannin kasashen G20 suna da damar kawo ƙarshen cutar annobar COVID-19 a yanzu idan suka yi alkawarin siyasa da kuɗi don yin hakan. Da yake magana a taron COVID da ya saba yi a hedkwatar hukumar WHO da ke Geneva, Tedros ya sanar da sabbin dabaru game da yadda hukumar WHO za ta kula da samun kayayyakin COVID-19 cikin sauri wanda ya kira da saka jari na ƙasa da ƙasa na dala biliyan 23.4 don magance rashin daidaito a duniya na allurar rigakafi da gwaje-gwaje da kuma jinya. Tedros ya ce adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 da mutuwa yana karuwa a wannan makon a karon farko a cikin watanni biyu sakamakon ci gaba da hauhawa a turai wanda ya zarta raguwa a sauran yankuna ya ce wannan wani ƙarin tunatarwa ne cewa har yanzu ba a shawo kan annobar ba. To kada a yi nisa nan gaba kaɗan hafi zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taka rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya. inda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya buɗe wani taron harkokin tsaro na wuni biyu da ya haɗa kan 'yan majalisan gwamnatocin kasashen nahiyar Afirka. Wakilinmu mai ɗauko mana rahotanni kan harkokin tsaro Hassan Maina Kaina ya halarci wannan taro ga kuma rahoto da ya haɗa mana. This forum is a strategic platform that brings together lawmakers from across Africa as well as representatives of the Africa Union, the Economic Community of West African States ECOWAS, and the European Union, the EU. Shugaban Najeriya wanda mataimakinsa Farfesa Yemi Oshinbajo ya wakilce shi ya bayyana taron wanda ya tattaro 'yan majalisun nahiyar Afirka da kuma wakilai daga tarayyar Afirka da ma tarayyar Turai don tattauna kalubalen tsaro wanda ke cewa ya zo daidai lokacin da ya dace musamman in aka yi la'akari da yadda aika aikar 'yan ta'adda ke bazuwa kamar wutar daji. yana mai kyau bullar matsalar tsaro a ƙasa ɗaya ka iya bazuwa zuwa sauran ƙasashe har ma mai shiyar da ƙasar ke ciki ya ma wuce nan abin ma kenan da ya sa bullo da hanyoyin tunkarar kalubalen irin wanda ake yi yanzu ke da matukar alfanu sosai. Despite the remarkable cooperation efforts between Africa and Europe, security problems have increased in recent years on the African continent. Mr. Roland Stein na gidauniyar Konat a ta kasar Jamus da suka sa hannu wurin shirya wannan taro ke cewar duk da irin hoɓɓasan da afirka da turai ke yi na tabbatar da tsaro matsalar tsaron sai karuwa take yi a nahiyar afirka cikin 'yan shekarun nan musamman kalubale irin na ta'addanci da kuma manyan laifuka irin na ƙasa da ƙasa da kuma nau'o'i irin na tarzoma da ya sa dole tarayyar turai ta sake lale wurin tunkarar wannan kalubale of and in africa to ko ta fuska tarayyar turai za ta taimaka wa afirka kan sha'anin tsaron honorable ibrahim sha'aban sharaɗa shine shugaban gamayyar jagororin kwamitin tsaro na 'yan majalisun nahiyar afirka taken taron shine wato samar da haɗin kai tsakanin bangaren europe da kuma afirka sabbin dabarun taimakon keniya da za mu samu daga can zuwa wannan kasar da kuma sabon facilities da aka samu wanda aka canja daga wato ah, wanda ake ce mai african peace facility wanda aka canja shi zuwa european peace facility wanda an daɗe ana ta aiki akan irin waɗannan abubuwa kuma ƙoƙarin fahimtar da ƙasashen turai kan halin da ƙasashen afirka suke ciki na fuskar tsaro shine makasudin wannan kuma a ƙa'ida ya kamata mu haɗu da su zaurukan majalisun ƙasashen europe a fahimci mahimmancin shigowa ƙasashen afirka da taimakon ƙasashen afirka wajen yaƙar ta'addanci mu da su 'yan majalisu na ƙasashen turai za su daɗa taimaka mana wajen fahimtar da shugabannin ɓangaren gwamnatinsu akan abin da ake bukata a afirka domin ta zauna lafiya dangane da tokare matsaloli na tsaro da suke damun wannan kasa a yau juma'a ne ake salon za a rufe wannan taro hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Malam Hassan har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da karin labaran duniya. ma'aikatan babban banki da jami'an gwamnati a sassan duniya na kokarin shawo kan kasuwannin hada-hadar kuɗi da sauran jama'a cewa hawa farashin kayayyaki na baya-bayan nan na wucin gadi ne kuma ba sa nuna alamun fuskantar hawa farashi na lokaci mai tsawo amma da yawa suna shakkar bincikensu ana auna tsadar rayuwa da hawa farashin kowane nau'in kayayyaki daban-daban da ayyuka da suka shafi tattalin arziki yayin da wasu hauhawar farashin kayayyakin ba sabon abu ba ne ya zama da matukar wahala mutane su iya sayan abubuwa masu muhimmanci kamar mota da abinci da sutura da kuma gida sau da dama mutane sukan dora wa gwamnati alhakin hauhawar farashin kayayyaki wanda ya sa kula da hauhawar farashin kayayyaki yake da muhimmanci ga 'yan siyasa a amurka alal misali jam'iyyar republican tana amfani da shaidar hauhawar farashin kaya yanzu wajen caccakar gwamnatin shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat kan yadda yake tafiyar da harkokin tattalin arziki. Daga ƙarshe, jiya Alhamis Amurka ta sanar cewa za ta samar da kusan dala miliyan 144 na taimakon agajin jin kai ga Afghanistan, inda miliyoyin mutane za su iya fuskantar matsananciyar yunwa a cikin hunturun sanyi matukar ba a kai agaji nan da nan ba. Mai magana da yan kwamitin tsaron ƙasa ta Amurka, Emily Hunt, ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa taimakon amurka zai tafi kai tsaye ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke ba da tallafi kai tsaye ga sama da 'yan afghanistan miliyan goma sha takwas da ɗigo hudu da suke tsananin bukata ki har da 'yan gudun hijira afghanistan da ke kasashe makwabta hon ta ce karin tallafin kuɗin ya kawo jimillar taimakon jin kai na amurka afghanistan da 'yan gudun hijiran afghanistan a yankin zuwa kusan dala miliyan ɗari 474 a da ɗaya. wanda shine babban taimako daga kowace ƙasa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da daukar matakan matsin lamba da nufin ganin an koma turbar demokuraɗiyya a ƙasar sudan biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi ranar litinin kwararru a fannin harkokin mulki da siyasar kasashen afirka na gani cika alkawuran siyasa da kuma adalci na iya magance wannan matsalar a cikin hirarsa da sashen hausa Profesa Bube na Mewa na jami'ar Diof ta kasar Senegal ya bayyana yadda zanga-zanga da yajin aiki da al'ummar kasar Sudan suka shiga na nuna kin jinin wannan juyin mulki zai iya yin tasiri. Idan farafulan nan sun yi tsayin daka na gaskiya suka haɗa kansu, suka haɗa gwiwoyinsu, to wannan juyin mulkin ba zai je nesa ba, wato ikon zawa yana da iyaka, ba ya iya wuce abin da al'umma ke so in dai ya zamanto al'umma ƙasar sudan gaba ɗayanta suka koma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to za su ga bayan wannan ikon amma in tsoro kuma ya shiga cikin zuciyarsu idan suka ji tsoro suka bari to so za wannan fara za su ɗauki milki kuma zamana za su yi dindindin kuma su rinka musguna musu kamar yadda aka san dai ikon soja yawancin su da dai iko ne na kama karya kuma ba 'yanci sam sam sam amma kamar yadda na faɗi al'umma ita ce ke iko al'umma tana da ƙarfi ba wai rashin bindiga a hannu ba a hannun ɗan adam da ya zamanto ba bindiga a cikin shi ya yi hannun da ya zamanto yana da bindiga a hannun shi eh, eh, muhimmanci takan yi yiwuwa ma a samu a can ɓangaren na sozawan wa'anda su kuma za su kama banye ma sozawan in suka ga ɓarnar ta yawa a cikin fara kula ana kashe mutane sukan iya banye musu baya su koma bayan masu zanga-zanga kwarar kula don a zauna lahiya saboda an san da cewa ana cewa soja kansu haɗe yake ba kullum bane kansu yake haɗe akwai waɗanda suna tausaya jama'a idan suka ga abin ya yawa bannar ta yawa to sukan kunce eh, eh, sukan walwale ma ɗan uwansu baya sai su koma su mara ma ɗan kwarar hula da su taimake su an taɓa samun haka nan to sai dai kuma hawa yau su kan kansu waɗanda za su mara musu baya wata rana in suka zamana hawa za su rinka rike iko rika rikau. To ana gani kamar demokuraɗiyya ta fara samun karɓuwa a ƙasashen nahiyar Afirka ya ne kake ganin za a iya magance aukuwa irin wannan lamarin? Ina so in jayo hankalin ma'aikanta na nahiyar Afirka. juyin mulki gashi nan mun gani an yi shi a jamhuriyar mali mun ga an yi shi a jamhuriyar guinea conakry ba ƙasar nan da ya samu ta nahiyar afirka da ya zamanto mun shiga kamar tata wadda ya zamanto mu ba mu da riba a cikinta ba ki da wannan kasa wadda ya zamanto a yau cikin duniyar nan in dai ta mutu ta nahiyar afirka wadda ba za a yi musu ba juyin milki in dai ya zama to habba su ma al'umma adalci amma in mutum yana wa al'umma adalci kana bin hanyar da al'umma za su gani a ƙasa irin alƙawalin da ka ɗauka za su gani a ƙasa to wannan kuma al'umma ce za ta kare ka kai da kake bisa ki ba amma in babu wannan sai ki ga mutane suna hutuwa suna tabi suna murna ta cewa da an da ikon da ya zama yana da yana guna musu wannan shi ne nake so in shayo hankalin shugabanninmu su rinka adalci rashin adalci yana sa gobe su koma cewa inda na sani Profeso Bube na maiwa na jami'ar Diop ta ƙasar Senegal. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. zakulo shugabannin jam'iyyar apc a matakan jihohin tare najeriya ya nuna da abubuwa sun bi sirrin caɓe saboda a jihar naija ma an ce haka aka tafi zaben zakulo shugabannin kawuna a rarrabe idan suna son sulhu ne da su sun zo don mu san wani bangare ne ke da gaskiya yadda za mu sassauta su dukkan mu sanatoci uku da 'yan majalisa goma da muke abuja ba mu da sane da cewa akwai wata congress da aka yi daban sai dai a jihar Kaduna a 'yan jam'iyyar APC sun ce salon alon suka cike dukkanin gurabe. To wani rufa-rufa aka yi bayan abu ne an yi shi a bainin jama'a kowa ya ga me aka yi. Ita rayuwa idan har kukuna da haɗin kai komai zai zo muku cikin sauki. Su kuwa 'yan majalisar wakilai da na dattijai samun daidaito suka yi akan maganar kwaskwalimar dokokin zaɓe. Mun yadda za a aika da zaɓe ta na'ura sannan kuma mun yadda jam'iyyu za su fitar da 'yan takara kai tsaye. Kwaskwalimar dokokin zaɓe zaben kuma ta bayyana cewa tana shugabannin hukumar zaɓe da jam'iyyu su ma ba su tsira ba idan suka bari zaben ya caɓe. Ko shugaban zaɓe ya yi magudi to shi ma da dokar ta kama a kansa ko jam'iyya ta laifi ta kawo ɗan takarar da bai cancanta ba ita ma jam'iyya za a yi mata tara kuma za a gurfanar da ita. Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannan da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kawo muku muryoyi babu wani zaɓe zaɓe. Shiri na talatin da bakwai cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa da dukkanin shugabanni cewa abin da kowa ya shuka fa shine a ƙarshe zai girbe. Mai yiwa kuma wannan ne yasa jam'iyyu suka ja ragamar jawo shugabanni a dukkanin matakai don tabbatar da sun yi kyakkyawan daɓe. ke a jihar Neja zaben shugaban jam'iyyar APC na matakin jihar ne aka ganshi an tafi kawuna a rarrabe. Domin kuwa duk da Alhaji Hallur Jikan Toro ne a bangaren gwamna aka ce ya zama shugaban jam'iyyar APC jihar naijan shi ma Honorable Nasir Obandiya ya ce fagen fama aka fita kuma shine ne lashe zaɓe. Tuni ma dai aka ji shugaban wata kungiya ta 'yan asalin jam'iyyar APC a jihar naijan da suke kirarin su suka kafa ta Honorable Abakar kaca na gaya wa duniya da gangan aka yi gangancin ganin an bari abubuwa sun jagwagwabe. An za a yi consensus kasan duk waɗanda sun ka sayi fom sa a kira su a zauna da su a tattauna da su don kuɗin su ne sun ka kashe sun ka sayi fom. Shi Nasiru Uban ɗaya kana nihin ya sayi fom ne. To sun je zo gida su kuma sun zo da fom sun ce sun sayi fom kuma an ce ba za a yi musu screening ba. According to abin da sun ka faɗa sun ce an guje su. Ana magana akwai bangaren zakari akwai bangaren uban ɗaya. Ku a matsayin ku na ku anda kuka kafa APC su wane ne kuke gani ke bin kan tsari. To lokacin da dai sun ka kawo min koke-koken su mun je gidan rediyo rediyo mun fada mu kuma mutanen dikan turo ba mu gan ko ɗayansu ba don idan suna son sulhu ne da su sun zo don mu san wani bangare ne ke da gaskiya yadda za mu sassauta su sai dai kuma duk da aka da masarjan tare nigeria da ke wakiltar Niger ta gabas sanata Sani Musa 313 ya ce ya kamata a gane daidaito aka samu kuma an yi komai a fili babu wani abin da aka lullube mu dai a APC a jihar Niger ina jin mun yi congress mu yadda ta kamata saboda mun yi consensus kuma an fito da halliru kantoro kan matsayin shugaban jam'iyya kuma mun yi na'am da haka dukkan mu sanatoci uku da 'yan majalisa goma da muke abuja ba mu da sane da cewa akwai wata congress da aka yi daban nasiru uban yana korafin cewa ya sai fom kuma ba a gayyace shi batun sulhu da wani ba to kasan a siyasa kowa na iya sa kuma abu ne da za a saurara masa a zuwa zauna a yi sulhu ba wani hakuri ya bari wani su ba sa bari akwai matakai da muka ɗauka na gyara wannan al'amari a yi sulhu wannan ta taɓurzar rikita rikitar rungumannin mu faɗin da ake gani cikin jam'iyyar apc a wasu jihohin da ake ganin abubuwa sun caɓe sun bambanta da abin da aka gani a jihar kaduna da aka ji sabuwar shugabar mata ta jam'iyyar apc a jihar hajiya maryam suleiman da aka sani da mai rusau na ga gaya wa duniya cewa zaɓe aka yi na gaskiya kuma an cike dukkanin gurabe. ita rayuwa idan har kuna da haɗin kai komai zai zo muku cikin sauki Allah ya ba mu gwamna jajirtacce wanda ya san ya kamata to wani rufa rufa aka yi bayan abu ne an yi shi a bainin jama'a kowa ya ga me aka yi amma ba ana magana shafaffu da mai ne kawai aka babbawa mukamin ba a'a ba wani shafaffu da mai shi malam ya duba ya gani kowa me ya shi abin da yi daidai ne mu kuma Allah ya yarda ba za mu kawo abin da za a wa mai girma gwamna dariya ba in Allah ya yarda za mu ba marɗa kunya kina nufin a nan jihar Kaduna ba a samu irin abubuwan da aka samu a sauran jihohi ba na zaɓe guda biyu. To ina aka samu wakaji ya fito ya ce kaza sauran jihohi baka ga abin da suke ta yi ba suna ta korafi ba su yadda da nasu zaben ba amma a Kaduna kuwa shiru saboda sun san ya san me yake yi baya abu da ka. Tun lokacin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan masarjan tarayyar Najeriya da na wakilai a kan maganar kwaskwarimar dokokin zaɓe. Wasu 'yan ƙasa da dama suke ganin irin damar da aka samu ta kwaskwara kwaskwarimar kwashe wasu sassan kundin tsarin mulki za ta sullube. yi sai dai a ƙarshe 'yan masar sun samu da aka ji shugaban masu rinjayar masar jan tarayyar nigeria sanata yahaya abakar abdullahi na tabbatar da duniya cewa an samu fahimtar juna a dukkanin bangarori kuma dukkanin wata baraka an yaɓe aiki aka samu da aka zo akwai bambance-bambance akan dokar zaɓe tsakanin na hawu da na sanar to saboda kwamitocin nan dama tun da farko tare suka aiki to shine aka naɗa mu zo mu duba in akwai bambance-bambance tsakanin su mu gyara muka duba kuma bambance-bambancen ba saboda haka mun zo mun zauna mun gyara an yi yanzu an building ya zo guda in an zo a aikin da muka yi za mu kai ga house su adopting na gyara kai shugaban kasa sa hannu mun gama aikin mu tunuma dai dan tabbatar da daidaiton da aka samu tsakanin bangarorin guda biyu aka ji masokilan tarayyar Najeriya na cewa yanzu dai babu ragowa wani rabe-rabe domin shugabar kwamitin zaɓe a masokilan tarayyar Najeriya Honorable Aishatu Jibril Dukku ta daddale dalla-dallan bayanan cewa yanzu dai kam a dukkanin bangarori babu ragowa wani shagube a yau din nan mun mu matsaya ɗaya mun yadda za a aika da zaɓe ta na'ura sannan kuma mun yadda jam'iyyu za su fitar da 'yan takara kai tsaye wanda za su zo da katunansu na jam'iyya su yi layi su fitar da 'yan takarkari to akwai korafe-korafen da suka faru a majalisa lokacin da kuka kammala wannan aiki in bangaren adawa ke ganin kaman kun yi son kai to a gaskiya ba haka ba ne mu abin da muke so muna so mu karfafa demokradiyya ne domin in ba hakan aka yi ba zai kasance akwai sauran rina a kaba ba kya ganin kamar har yanzu akwai alamun son rai cikin wannan al'amari domin wajen fidda shugabannin jam'iyyun ma ai ba kowa da kowa ne zai zaɓi wayanda za a fitar ba ko kowa da kowa ne ya zo ya yi zaɓe. misali kamar a ce a abuja in ana da yan jam'iyyar apc mutum miliyan uku a ce duka miliyan uku nan ne suka fito suka zaɓi shugabanni. to ai kin san harkar demokradiyya ba za a tilasta maka a ce sai ka fito ba amma an baki dama an baka dama. shi ma dai takwaran honorable aisha jibril dukku a masar da tijan tare nigeria sanata kabiru ibrahim gaya ya gaya wa manuniya cewa su da zaɓe na gaskiya nigeria fasil riga sun kulla auren zobe har ma da cewa dukkanin wani zaɓe nan zuba zunubin zaɓe yanzu an riga an kakkaɓe. An samu daidaituwa mai kyau kwarai da gaske abinda 'yan Najeriya suke so a yi zaɓe da amfani da na'ura mun tattauna da wannan mun yadda mun kuma ilo tattauna akan idan mutum ya yi laifi babba akwai doka da za ta kama shi ko ɗaurin shekara ko kuma ya biya kuɗi miliyan goma duk inda za a bi ta hanyar magudi mun tattoshe ko ko shugaban zaɓe ya yi magudi to shi ma da doka ta kama a kansa ko jam'iya ta laifi ta kawo dan takarar da bai cancanta ba ita ma jam'iyya za a yi matara kuma za a gurfanar da ita kan laifin da so akwai abubuwa da yawa da muka dan dai mu gyara wannan tsarin zaben na ba mu yadda kuma rinka sayan ƙura'a ba in ka sai ƙura'a ka sai katin mutane ka tara shi ma doka ce za a kama mutum kusan zai biya kuɗi rabin miliyan ko kuma ɗaurewa don shekara ɗaya da rabi nan ka duba mutane sun matsa a najeriya da suna son a yi zaɓe ta hanyar na'ura kuma muka ce in dai ita hukumar zaɓe a shirye take za ta yi gaskiya to ya ba matsala wannan yana da muhimmanci kwarai wannan doka kuma na tabbatar idan buhari ya sa a wannan abin da yake so ya bar tarihi na gari zai tabbatar tarihi na gari ya bari insha Allah. To duka duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya da ke kokarin nuna gaskiya babu wani raɓa raɓe A madadin Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan taimaka wajen tabbatar da an yi wa kafar manuniya kyakkyawan lallabe sai mustapha nasiru batsarin da ya bibi batun zaben shugaban jam'iyyar apc jihar niger da aka ce ya gabza tuntube ni isa lawal ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya gaida na ikara sai kuma ku tare shi mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila yanzu kuma sai nasihar Oh. tukur usman daga nan kasuwan shanu lobanta abia state a nasihar mu na yau juma'a za mu duba ga da irin jarrabawan da muke ciki a wannan lokaci na daga bala'o'i da gasunan da iri daban-daban wanda ke faruwa dalilan da ya sa Allah ke jarraba mu kamar yadda muke gani a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin gaya mana cikin alkur'ani wanda idan zunubai suka yawa to za mu jarrabe ku da wani abubuwa daga tawayar rayuka da tawayar dukiya da rayuka da tawayar arziki da kuma tawayan 'ya'yan itatuwa. 'ya'yan itatuwa na shine ta hanyar da za a hana mutane ma'ana kamar likitoci masana kiwon lafiya ciwukan cututtukan da za su samu mutane a ce mutum ya ci kaza da kaza da kaza duk yana da ciki to abin da za a yi shine mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar neman gafaranta yawaita istighfari Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gafara sai ya yi mana waɗannan masifu da muke ciki Allah maɗaukacin sarki ya yi mana sauƙi a rayuwarmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Akalla mutane shida aka kashe sannan 21 suka jikata a harin sama da sojojin Habasha suka kai jiya Alhamis kan Makele babban birnin yankin Tigray kamar yadda majiyoyin asibiti suka ce da BOA. Harin ya kawo jimillar adadin waɗanda suka mutu da ma'aikatan lafiya suka ba da rahoto daga jerin hare-haren bama-bamai ta sama tun makon da ya gabata zuwa akalla mutane sha biyu. kana hamsin da biyar suka jikkata shugaban amurka joe biden ya shiga jerin masu kiran neman a maido da gwamnatin rikon kwarya ta sudan wadda sojojin sudan suka hambara a farkon wannan makon a cikin wata sanarwa da fadar white house ta fitar biden ya ce kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka da kungiyar tarayyar turai da kungiyar ƙasashen larabawa da sauran hukumomi na duniya sun yi allah wadai da kwace mulkin da sojoji suka yi da kuma cin zarafin masu zanga-zanga Biden ya faɗa a cikin sanarwar cewa sakamakon hukumomin soja na Sudan yana da yawa kuma a bayyane yake dole ne a kyale mutanen Sudan su gudanar da zanga-zangar lumana kuma dole ne a maido da gwamnatin rukon kwarya. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke kawo muku hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya samun ƙarin rahotanni har ma ku yi tsokaci da kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.